الحمد لله الذي فضل بعد الشهور على بعض تفضيلا وزاد شهر رمضان عليه ضرة وتحجيلا واصطفى من رمضان واصطفى من رمضان العشر ونزل القرآن فيها تنزيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لعباده مواسم الطاعات ليبلغ شرع لعباده مواسم الطاعات ليبتغوا عنده جنة وسبيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد مولاه حق عبادته وذلل نفسه لربه تذليلا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وما بدلوا تبديلا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله الجليل والعمل بالتنزيل واغتنام لهذه الأيام المباركة بصيام النهار بصيام النهار وقيام الليل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أيها المسلمون لقد شاء الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن يفضل بعض الخلق على بعض في المنازل والدرجات فقال في الدرجات فقد خلق الله عز وجل البشر واصطفى منه رسلا وفضل بعض الرسل على بعض كما قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وفضل الله سبحانه بعد الملائكة على بعض كما قال جل جلاله الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس واختار تبارك وتعالى بعد البقاء على بعض فمكة أم القرى والمسجد الحرام أفضل من غيره من المساجد ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى واستفى سبحانه بعد بعد الأزمنة على بعض فالعشر الأول من ذي الحجة خير أيام الدنيا وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان خير من ألف شهر وحسب هذه الأيام الأخيرة من رمضان شرفا وفضلا أن الله اكتفها أن الله اكتفها بليلة القدر التي أنزل فيها القرآن قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله القرآن جملة واحدة من لوح المحفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبادة الله في هذه ليلة خير من عبادة ألف شهر وفيها يكثر تنزل الملائكة لكثرة لكثرة بركتها وفيها تقضى الأمور وتقدر الآجال والأرزاق كما قال سبحانه فيها يفرق كل أمر حكيم وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإن السعيد من وفق للعمل الصالح في هذه العشر وأتاب القبول في ليلة القدر ومن حرم خيرها فقد حرم إخوة الإيمان وفي العشر الأواخر من رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجد في الطاعة يجد في الطاعة ويجتهد في العبادة من صلاة وصيام وصدقة وقراءة قرآن فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره أخرجه مسلم وما كان عليه الصلاة والسلام يقتصر على نفسه وما كان عليه الصلاة والسلام يقتصر على نفسه في ذلك بل كان يوقظ أهله للعبادة كما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشو شد مئزرا وأحيا ليلا وأيقظ أهلا وقال جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قراءة القرآن وتدبره وأخبر بعظيم العجب الذي يغنمه قارئ القرآن فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أخرجه الترمذي وتعسى السلف رضوان الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان بعضهم يقسم القرآن في كل يوم من رمضان وبعضهم كان يقسمه مرتين وبعضهم كان يترك العلم والمدارسة ويعكف على كتاب الله قراءة وتدبرا ومن هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في العشر المباركة أنه كان يعتكفها في المسجد اغتناما لفضلها وابتغاء لأجرها فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه فاقتدوا بنبيكم وأخلصوا لربكم واغتنموا أوقاتكم وما تقدموا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا بارك الله لي ولكم في كتابه المبين ونفعنا جميعا بهدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفار ذو القوة المتين الحمد لله مصيب الطائعين والمحسن إلى الخلق أجمعين أحمده سبحانه حمد المستزيد من إفضاله من إفضاله الشاكر لنعمائه وهو خير الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه واجتباه وعبد ربه حتى تتقطرت قدماه وأتاه اليقين اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى أن يقوم الناس لرب العالمين أما بعد فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم واشكروه على أن هداكم للإيمان ومن عليكم ببلوغ موسم الغفران وشعر البر والإنسان فإن الله لم يخلقكم سدى ولم يترككم هملا بل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيها الأحبة هذا شهر رمضان قد عزم على الرهيب ولم يبق من أيامه ولياله إلا القليل فاغتنموا ما بقي منه ما يقربكم إلى مولاكم من فعل الطاعات واجتناب المعاصي والشهوات والإكثار من من الصالحات ألا واغتنموا فضل الأوقات بالجمع والجماعات والزكاة والصدقات والذكر والاستغفار وسائر القربات عسى أن تكونوا ممن قال الله فيهم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهدؤون وبالأسهال هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم واحذروا التواني والقتل فإنهما سببا للخسران وخيبة الأمل من فاته الزرع والبذار فما تراه يحصل إلا الهم والندم توبى لمن كانت توبى لمن كانت التقوى بداءته في شهره وبحبل الله مؤتسما وتقربوا إلى بارئكم في هذه الأيام الفاضلة والليالي المباركة بخالص الدعاء والطاعات والصدق والرجاء وعليكم بالقرآن فإنه نعم الشفيء والمشفع يوم القيامة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصائم أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أخرجه أحمد يا رجال الليل جدوا رب صوت لا يرد لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد عباد الله لقد كان السلف رضي الله عنهم يسألون يسألون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ويسألونه ستة أشهر أن يتقبله منهم ولقد كان علي رضي الله عنه ينادي في آخر ليلة من رمضان يا ليت شعري من هذا المقبول فنحنيه ومن هذا المحروم فنعزيه وما ومن أحسن منكم صحبة شهر الصيام فليكن ممن قال ربي الله ممن قال ربي الله ثم استقام ومن فرط فيه فليختمه بالحسنى فالأمر بالختام وطوبى لمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا وسارع إلى طاعة ربه وتاب إليه متابا وتاب إليه متابا غدا توفى النفس ما كسبت ويحصد, ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسكم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا فتوبوا إلى الله وسابقوا إلى مرضاته لعلكم تفلحون بجن تفلحون بجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله كان إن الله غفور رحيم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم غفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وردنا إلى ديننا أجمعين ردا جميلا يا رب العالمين yankuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan kutuba abinda ta kunsa falalar goman ƙarshe na wannan wata na ainihin wato ramadan godiya ta tabbata ga allah wanda ya fifita sashen watanni akan sashi fifita sannan ya tsara ma wasu ainihin watan ramadana wato haske da kuma banƙaye sannan ya zaɓa daga cikin kwanaki guda goma ƙarshe na watan ramadan ya saukar da alƙur'anin sa saukarwa ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya Allah ya shar'anta ga bayinsa wasu lokuta na ainihin wato da'a saboda su nemi aljannarsa da kuma hanyar da za su bi don zuwa aljannarsa ina shaidawa lalle annabi muhammad bawansa ne kuma manzansa ne ya bauta wa ubangijinsa gayar bauta ya kaskantar da kansa zuwa ga ubangijinsa kaskancarwa sannan wato tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a kansa sahabbansa da iyalan gidansa waɗanda ba su canja ba bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiya ni kaina da ku cewa mu ji tsoron Allah mai girma sannan mu yi aiki da littafinsa sannan mu ribanci wayannan kwanaki masu albarka da yin azumi a cikin wuni sannan da yin tsayuwar dare lallai mu yi guziri amma mu sani guzirin da ya fi kowane guziri shine guziri na tsoron Allah lallai ku ji tsoron Allah ya kuma abuta hankali ya ku jama'ar musulmi lallai tabbas Allah maɗaukakin sarki ya so wannan sunayensa sun tsarkaka ya fifita sashin wasu halittu akan sashi a wajen matsayi Allah ya halicci wato mutane sai ya zaɓa daga cikinsu akwai manzanni su kansu manzannin Allah sai ya daga wasu akan wasu wajen daraja Allah ya ce wa'incan manzannin min fifita sashensu akan sashensu daga cikinsu akwai wanda Allah ya yi magana da su da aka mun fifita wasu sashi akan sashi wajen matsayi Allah ya fifita sashin wasu mala'iku akan wasu da aka ya faɗa ya ce Allah shi yake zaɓar manzanni daga cikin mala'iku da kuma cikin ainihin wato mutane Allah ya zaɓi sashin wasu gurare su zamanto sun fi wasu gurare ita makka ita ce uwar alƙaryoyi yayin da ya zamanto masallacin harami na makka shine yafi akan masallacin ainihin wato wasu masallatai sannan masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne ya fi akan masallacin aƙasa, sannan allah ya zaɓi sashin wasu zamunna ya fifita su akan sashi a cikin kwanaki guda goma da ake na su da zulhijja a wuni wa'annan kwanakin a wuni sun fi kowane kwanaki daraja a wajen allah subhanahu domin a cikin wunin kwanakin goma na zulhijja ne ake samun wunin arfa shi kuma wunin arfa a cikin wunin nuka na duniya babu wunin da ya kai shi a wajen Allah sannan a cikin dare lailatul qadr ne ake samun wato a goma na ƙarshe ake samun daren lailatul qadari shi kuma wannan daren na lailatul qadari dare ne da Allah ya tabbatar da cewa ya fi wata dubu wanda Allah ya taimake shi ya bauta ma Allah a wannan daren to sai ya yi ibadar da sai ta kai shekara tamanin da wani abu kafin ta kai ta wannan daren ya ishe ka waɗannan darare masu na ƙarshe na watan ramadana wato matsayi da falala da daraja a wajen Allah Allah ya keɓance su da kasancewarsu wato dare ne inda ake samun dare mai daraja wanda a cikin wannan daren ne Allah ya fara saukar da alƙur'aninsa abdullahi dan abbas ya faɗa da shi da mahaifinsa allah ya ƙara musu yadda ya ce allah ya saukar da alƙur'ani a dunkule lokaci ɗaya daga lauhin mahafus zuwa wani waje da ake kira wato baitul izza a saman duniya daga nan aka ci gaba da saukar da alƙur'ani kaɗan-kaɗan gwargwadon abin da yake faruwa a ƙasa har tsawon shekara ashirin da ainihin wato uku saboda haka bayan allah a cikin ainihin wato waɗannan wato darere ana samun daren da yake kwaya ɗaya ya fi wata dubu shi kadai a cikinsa ne mala'iku suke yawan ainihin wato ko suke sassauka saboda yawan albarkar wannan daren sannan a ciki ne ake kaddara al'amara a ciki ake kaddara ajali da kuma ainihin wato arziki da wanda ya kuskura aka yi budget ranar da za a yi bai ciki to ya shiga matsala Allah ya faɗa ya ce a cikinsa ne muke raba kowane irin ainihin wato al'amari mai hikima bukhari da muslim sun fitar daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya tsayi dare a cikin daren lailatul qadari yana mai imani yana mai neman lada a wajen Allah an gafarta masa abin da ya riga ya wuce na zanubansa lalle mu sani mai arziki shine wanda Allah ya datar da shi yayi aiki mai kyau a cikin waɗannan kwanakin guda goma sannan ya dace da daidai a cikin daren lailatul qadr wanda aka haramta masa alherin wannan kwanakin guda goma an haramta masa domin lokacin da tafiya take yin tafiya maimakon mutane su fara dagewa su tsara ƙwazo akan himmar da suke da ita a baya sai kaga kuma yanzu ne za a fara ja daga baya yanzu ne za a fara ja daga baya a cikin nan goma na ƙarshe na ramadan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya kasance yana yin ƙoƙari a cikin aikin da'a ga Allah sannan yana ƙoƙari a cikin ibada sallar da yake wato da azuminsa da sadaka da karatun Alƙur'ani. ya tabbata na Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin kokari a wa'annan goma na ƙarshe abinda baya yin kokari na ibada a goman da ba wa'annan ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance baya taƙaitawa shi a kankin kanshi a cikin wa'annan goma na ƙarshe kai ba ma wannan ba yakan tayar da iyalansa don su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce annabi ya kasance idan goman ƙarshen nan suka shigo sai ta ce shadda mu'izar annabi yakan ɗaura ainihin wato yakan zage damtsansa sannan yakan rayar da daransa sannan yakan tayar da iyalansa don su bauta ma Allah a cikin waɗannan goman ƙarshe jibrilu ya kasance a wannan goman ƙarshen ne yake zuwa ya karanta wa annabi ƙur'ani annabi saurara shi ma ya karanta masa kamar yadda ya zo a cikin bukhari manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato yana a kan karatun alƙur'ani da tadabburin karatun ƙur'anin sannan annabi ya ba da labari dangane da girman ladan karatun littafin allah da kuma babban riba ga wanda ya lizinci karanta shi ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk mutumin da ya karanta harafi ɗaya na littafin Allah yana da kyakkyawa yace sannan ba ina nufin kyakkyawa ɗaya ba a'a goma misalin misalinta yace ba ina nufin idan ka ce alif lam mim ba gabaki ɗaya goma ne yace a'a alif harafi ne lamun harafi ne mimun ma harafi ne da haka daga lokacin da mutum ya ce alif lamim ya faɗa haruffa guda uku sannan yana da lada talatin nan take idan mutum in ya karanta alif lamim harafi uku kaɗai yana da lada talatin nan take ya wanda ya karanta bismillah tana da harafi nawa fatiha nawa ya kuma wanda yake kokarin karance alqur'ani ga baki ɗayansa ya kasance wato magabatan na kirki Allah ya tsara musu yadda suna yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sashen su wani yakan yi kokari ya sauke qur'ani idan yana karatu ne qira'atul ajr ba qira'atul tadabbur ba a kowane wuni na ramadan wani yakan sauke qur'ani a kwana biyu wani daga cikin magabatansu yakan bar duk wani abu da yake da alaƙa da karantar da kowane ilimi yakan wato lizimci kawai karatun littafin Allah da tadabburinsa yana daga cikin shirya ta annabi Muhammad a cikin goman ƙarshen nan masu albarka shine annabi ya kasance yana yin itikafi a masallaci don ribantar falalar waɗannan kwanukan da kuma neman lada a wajen Allah subhanahu ta'ala. ya tabbata daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce annabi ya kasance yana yin itikafi a goman karshe na Ramadan tun da ya fara bai yanki ba har sai da Allah subhanahu Ta'ala ya karfe shi sannan matansa suka ci gaba da yin itikafi bayan sa wannan ya zo a cikin Bukhari da Muslim dan haka ƴan uwa ku koyi da annabinku sannan mu tsarkake ainihin wato ibadar mu ga Allah sannan mu ribanci lokuta wajen bauta ma Allah duk abin da muka gabatar na aiki a wannan rayuwar ta duniya na alheri to mun gabatar da shi ne kanmu muka yawa kuma za mu samu sakamakon a wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin shi abin da Allah zai bayar na sakamako shi ne ya fi zama alheri kuma shi ne mafi girman sakamako da haka Allah ya min albarka da ni da ku sannan ya amfanar da mu da wannan littafin nasa mabayyani sannan ya amfanar da mu da shirin annabinsa shugaban manzanni sannan wato ba ta biyu a gurguje godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ba da lada ga duk wanda ya bi shi sannan yakan kyautata zuwa ga halittinsa ga baki ɗaya ina gode masa subhanahu wa ta'ala godiya mai ƙaruwa akan falalar da yake mana wacce ba ta ainihin wato turguwa ina ainihin wato gode masa akan ni'imominsa shi Allah shine mafi alherin wanda ake godewa ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya kuma shi yake jibintar al'amuran mutanen kirki ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma manzansa ne ya zaɓe shi sannan shi annabi ya bauta ma ubangijinsa saboda tsabar bauta ga Allah wani lokaci idan tsayuwa ta tsayuwa hatta kafafun shi sai sun dinga tsatsagewa yana ci gaba da wannan bautar bai dina ba har sai da mutuwa ta zo ta same shi akan haka tsira da amincin Allah su tsara tabbata gare shi da mutanen gidan shi da wanda suka bi shi da wanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar da mutane za su so gaban Allah ubangijin talakai su tsaya bayan haka mu ji tsoron Allah wanda ya halicce mu sannan mu nemi taimako akan bauta masa ta hanyar abin da ya azarta mu da shi na lafiya ne na dukiya ne na kuma wani irin abu ne sannan mu gode masa akan shiryar da mu da ya ga wannan imani da mun ba dan ya shiryar da kai ga wannan imanin ba da yanzu Allah kaɗai ya san wani hali kake ciki wani malamin ya yi yawo a duniya ya zo ya rubuta addiyanatu wal mazahibul ma'asira addinai da kuma abubuwan da suka fi fito sababbi wanda ake bautawa ya ce ya jajje wajaje daban-daban inda ake bauta ma abubuwa wanda ba Allah ba ya ce akwai inda ya je ya samu ayaba suke bauta ma akwai inda ya je ya samu ruwa suke bauta ma akwai inda ya je ya samu macizai suke bauta ma akwai inda ya je samu jemagu suke bauta ma kai kuma da Allah ya taimake ka kana bauta masa shi kaɗai baka ka haɗa shi da kowa to ka gode masa sannan ya yi baiwa gare mu baiwar da ba za mu iya biya ba ta hanyar ainihin wato isar da mu wani lokaci wanda ake samun gafara wata wato na da'a ga Allah da kuma kyautatawa lallai ya kamata mu sani Allah subhanahu wata'ala bai fa halicce mu wato dan wasa ba sannan bai bar mu haka kawai ba kara zibi kowa yadda ya ga dama a'a ya halicce mu ne wato ya halicci mutuwa sannan ya halicci rayuwa babban dalilin shine dan ya ga a cikin waye zai aiki mai kyau shine dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala yayi bauta ya halicci mutane na sha faɗa a cikin kwanakin nan nake cewa akwai wasu tambayoyi guda biyar da malamai suke cewa duk mutumin da yake so ya rayu a duniya ya san dalilin da yasa yake rayuwa ya rayu cikin mutunci ya mutu a mutunci ya je kabari ya zauna cikin mutunci ran da zai tashi gaban Allah ya je ya tsaya cikin mutunci to dole sai ya makansa wa'annan tambayoyin guda biyar kuma sai ya ba kanshi amsa su dole ya tambaye kansa tambaya ta farko man ni wa ya halicce ni ka san akwai wanda ya halicce ka kuwa ka tambaya ta biyu ka tambaye kanka lima za ni. wanda ya halicce ni dan me ya halicce ni tambaya ta uku ka tambaye kanka man ana yanzu ni dinnan yanzu wane ne ni kai makanka wannan tambayar sannan tambaya ta hudu ka tambaye kanka aina ana a ina kake yanzu sannan tambaya ta biyar ka tambayi kanka ila aina asiru ina kuma zan koma daga lokacin da ka rasa ma kanka waɗannan tambayoyin guda biyar da kuma kyakkyawar amsa mai kyau to kana cikin matsala a duniya za ka rayu ba za ma ka san dalilin da yasa kake rayuwa ba kuma wannan zai ja maka matsala lokacin da rayuwar ta ainihin wato yanki ya kuma soya wannan wata ne na ramadan ya riga ya yi azama wajen cirantuwarsa babu abin da ya rage mana sai yan kwanaki da dararensa kaɗan yanzu yau muna ashirin da ainihin wato wata na ramadan yanzu ko da wata juma'a za ta sake zagayowa shikenan azifatul azifa kuma mai kusantowa ta daga ta kusanto kuma na rantsi da Allah ba duk wanda aka yi azumin nan da shi bane shekara mai zuwa za a yi shi kuma ku kun sani a nan garin akwai mutanen da kuna hurɗa da su ta yau da kullum an yi azumin da su amma Allah ya kaddara ba za a yi na bana da su ba to ta yi ba mamaki kai ɗin da aka yi na bana da kai shekara mai zuwa ba ka daga cikin wanda za a yi na shekara mai zuwa da su da aka ku libanci abin da ya rage muku na kwanakin wannan watan abin da zai kusantar da ku zuwa ga Allah na aikin ɗa'a sannan mutane su nisanci saba ma Allah ta hanyar sha'awa sannan mutane su yawaita aiki mai kyau mu sani ribantar lokuta masu falala yana daga ciki akwai halartar sallah a jam'i da sallar juma'a akwai zakka wanda haƙƙin Allah ya a akan shi yayi kokari ya cire akwai sadaka wanda duk yake yi a wannan goman ƙarshe idan ciyar da mutane kake yi to ka ƙara akan abin da kai baro a baya ga zikiri ga neman gafara ga sauran aiki wanda suke kusantar da mutum zuwa ga Allah ba mamaki ka kasance daga cikin wanda Allah ya faɗa a kansu ya ce lalle waɗanda suke masu tsoron Allah ne suna cikin aljanna da idanu na ruwa waɗanda za su karɓi abinda Allah zai ba su na sakamako mai kyau Allah ka sa mana cikin su za a ce musu innahum kanu qabla zalika musinin kafin wannan lokacin abin da yasa aka yi muku wannan sakamakon kuna daga cikin masu kyautatawa ne sannan sun kasance kaɗan suke yin bacci da daddare sannan a daidai lokacin sallar asuba suna neman gafaran Allah ko lokacin da ake yin sahur sannan Allah ya ce a cikin dukiyoyinsu wato akwai haƙƙi ga wanda zai zo ya tambaya da kuma wanda ya kame bai zo ya ainihin wato tambaya ba mai yi taka tsantsan da jinkiri akan aikin alheri da kasala domin waɗannan abubuwa ne guda biyu da suke sabbaba taɓewa sannan suke sa duk gurin mutum ya ainihin wato lalace duk mutumin da shuka abu da watsa abu ya riga ya kubuce masa lokacin da ya kamata a yi shuka bai ba to babu yadda za a yi idan lokacin girbi ya zo kuwa sai dai ka same shi daga bakin ciki sai damuwa da zaran an saukar da ruwan farko duk wanda yake so ya shuka idan damuna ta ƙare ya girba abinci za ka ga bai yadda a bai shi a farko farko shi zai je share gona da wuri to yadda ka ga in kana so ka girbi abinci tare da mutane lokacin da aka yi ruwan farko kake tashi ka je ka share gona kai shuka idan mutum ya bari sai da tsakiyar damuna ta yi tukunna bayan mutane sun yi shuka ta taso ta girma sannan ya ce shi lokacin zai je ya tashi shukan ya to za ka ga ko lokacin da za a girbi abinci babu yadda za a yi shi lokacin ya iya ainihin wato girbi da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wa'annan kwanaki da suka rage Allah ka sa muna daga cikin wa'anda za a ainihin wato yanta magana ta ƙarshe iyaye su ji tsoron Allah musamman maza musamman idan kun koma duk wanda yake da yarinya ya sa ido a kanta wata matsala tana faruwa kuma na bincika a karatuttukan mata kuma haka abin yake a munasaba irin wannan idan ramadana ya tsari sallah ta zo wacce bahaushe yake ce mata karama ko sallah babba yan mata da yawa a irin wannan munasabar ne suke koyon zina yarinya ce a gaban iyayenta za ta je ta siyo kati, ta siyo fulawa ta siyo kwai ta zo ta shirya abinci tana da saurayi maimakon ta in batin shi ta gayyace shi ya zo gidansu a ba su guri su zo na su kowa yana kallon kowa a sai yarinya ita ce za ta tashi ta ɗauki abincin ta je ta samu saurayi a ɗakin shi ɗakin nan ba wanda ya san a ina ne ɗakin ba wanda ya san da waye da waye a ɗakin haka wata za ta je a can za ta wuni sannan wata idan ta je ba ma wuni ba a can za ta kwana sannan gari ya waye sannan ta dawo jiya na faɗa a karatu cewa iyaye Allah zai tambaye su akan amanan ƴaƴan da ya ba su da haka iyaye maza lallai amana ne akan ku kowa ya sa ido akan yashi a irin wannan munasabar duk wanda yake san yarka ba matar shi bace ya taso ya zo ya same ta ba ita ba bace ya kamata a ce ta je ta same shi Allah subhanahu wata'ala ka shirye da mu Allah ka zaunar da kasan nan kama lafiya wanda suke matsala ne ga kasan nan Allah ka yi mana maganin su dan kasan nan ta zauna lafiya halin da ake ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu da haka kuma ila salatikum yarhamukumullah